a uzi bi illahi minna shaita ne la jimai shimilahi rahmanirahim su ba ha na kallai huna bana biyar hamdu wala kawai ko da illa biyar da al'adu na uzi bi illahamin hala na yaro allahuma zina ilmawa fannaba ma allamtana wasu allahu alama jiya ana bilbayyana da walhudu ba'a gabina wata ba a na muhammadun rasulillah. an kala karatun ka alaje ka sal kilama karatun duka ka alaje alala bete kan rahinan hinanta kan anara fasaro kan anara da kan anin nyama balor kan abo nemol be warama ba kono karaw nema anin karandiro anin kawando anan fatwa anan tafsiro o kolan dala da nakki sala anin nyama anin barka na ma annabi muhammad wani yin dina kendo na tanka dino kalan ko sabara kalan lamurin yin karo dala da na na la demba na la ta be kendo ni ana la sira kendo ta la ni janna akora mbala da na fare sun manta be lo kila da sino kan en badu kan en fawo kan fa ko la ala sun kisan na man fada ala si an fata ya kafa ne maka don da arja na man du na ala si kan dan da kana fu da kana badale kana fu kana tina sai ma kola ne da arja wala don da no da no ko ma fa amin o kola na kontinent na wala Hmm. oɗumo yannoden kakkon donde ñumma kanen jeere ñuma nen duwa ñumma lamoy la ñumma be allah lamoyre ñumma lamoyre ña ñumma lamoyre fe ñumma natire londode lamoyre ɗin kea ñummade naten islam forum iman bako sofon ka forumo ɗin keo be konde mbiliya siaka seedi sankew sire jowo gambia anen lamoy lawo dada mosum ɗum mo koɗo kewdo anen musoro ɗinnoda anen keɓalde ka be nya ni fan ni fen soro ani kunna nani lake o nga kontinu na wala wala da kemenan tan ni sen jambo to tan ni saba january 2022 adam seven sobe akunda kasi mazaba kawsoro sa do tambana din seji be wala men dole nan kida bu ba da kwana tafsir ad-dur al-mansur na yaki wala abdourahmane siyuti a ke fanna min na ka ko ano fasirani hadisol o koro men de ko ana ayo aya kila fasara ñaadi sa mbira sora koto men dati kotala walan sodo arrum sodo rumu ya telen ko ano sora tan saban jonde aya ba da kuna sodo rumu hmm, o afan bismillah bakan kan islam forum imam mbaka sofan hmm, alanga sabarda ka banne ɗo men da hmm, sodo bakara wannan bi ta ma a yankon kan kafu da za mu biyan kwamfuta ya sauran rom sauran rom abraman su yi kuma horo mula kowato da hadisa ilmuwan na wara kemin lolo ta wara na nisa ba su yi aka yi bin dura ya su wani hasu ya bin mara dawa da ba haka fi dalala min turka an buna ba su dalala an huma kara nazari sauran rom bi maka akwai sauran rom sauran jira maka suwadu romu soro makala mada suwadu romu jira mada hadisa wel mu wani wora kemlol ta woro ne nan wa khibun marwan bun dubayr mislo o fana ba. wel mu wani wora kemlol ta woro ne lol wa khibun abrazak wa ahmad bin sanad hasan rajul min amina sahaba anna rasul sallallahu bihim subha ay subha sali ife de kiram musan subha fa qara fiha sodor ma sodor mu karanje hadin sauyar muwannu wara kamilu ta wurin wara suyuti ba ka zarba zara a garra almuzin ya da lanu an rasuwa sai salon kara fi sarata su bihi da sautu rum kira ya mulsan da ba da aiso da rum karai hadin sauyar muwannu wara kamilu ta wurin wara suyuti ba da zaka an mamar bin abdul malki bin umar na bai sara salon kara fi fajir ya mali juma bai sautu rum kira ya mulsan da jibalon da su salon sal soroto hadisa wel mon wo kemalol tawarolo nese waxe bon abi sheba fil musani wa ahmad ibn qani من ترك عبد الملك بن عمر أن أبي روح رضي الله عنه قال صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح كلا مرسل الصبح فقرأ سورة أي سورة كرنجي وتردد فيها سيغل سيغل فلما انصرف بلا أبره قال إنما يلبس علينا صلاتنا يلبس علينا صلاتنا قوم يهدون صلاة بغير الطهور من شهد صلاة فليحسن الطهور fotoroddata fi ha kere kerdaje comme a sakin sakinda a tonko tonkoda soroni kon ki a sari soro fedoro mo kalano aka firim firim walla ka tonko tonko hakkilo jañjanta mana kila bira e bandi sa ko innama yulabisa alayna salatuna akan nasaroni amin dimmadi kawma molu yahdu nasare kana sarodo bo gayre tohore ma sare jimmata comme suba misal fe janabo e demuda salo e ñamoto naata jamoto e manjanabo fonko <coughs> innoɓe kila koma ata ɓe mol salende kan ayowo lon sansaɓe salo kata flete ko molo kono walla e man sejimuɗa <coughs> walla meyo mulon ɓutun o sikisaka fulo ha yagani hakkilo fulo ka komo sikisakala wakan e salo soro a tonko tonkodaji fotoɗeda fiha ako man sehda sada momin bina jamoɗo foreson toresi sajoñen ɗa e fon kira imam shati bi otumo alfaala jama ni suba salle ka wala boke jannowol ha saye min fulonaɗa ko lolade comme alayeño saba ñamini nin nin kinan go sila e, e, mbarode naaɓe namolo kande fal yakra awol man ja ka foten hmm, min fulonaɗa wala kala wala senga

aaouzu billahi min acheitan rajim bisimillahi rahmaduri e soodo rumu dati ni ñannde soodo sa beelamayre sooro beel ila hara folo fo ñande tajuɗo nira kiraata ye kanda keñal yo san tade bi ko fo e nooba fookolo fo ma fooko e sabatinde koya fookolo le ma fooko ni mandamde fooko yoɗo fooko yo otuma kanndo ka keɗen ema hannana karamol kulta ye kulota ya fasare a e yaal wala kay ɓanne araɓoma ɓe kuloɗa maltaɓe san damen ɗo koto man ɗo yoɗo faale alka alka boroboro to mbawi tolla kamalam ha san damen ɗo koto man ɗo yoɗo fo min ko anora ni e kulota yafasa ni e kulota yafasa ha ni dak dari ñolla iye kulota e min faham min faham min ɓe suulala firin dole ya firin min min bila bila fotoɗa ali yamoyɗo ale continue ha ala bolo ka kalan kenen keɓani yoo saa saa ti bi meŋ fuloo na daa ka fula fula wala a kara ne o bara jee tee taa kan buru mool ka nyɔ saa mɔ ja puru ni man taa june kame siiri ni ne dara june ne karam da tere tebi kame dan ka fude saa nyi ma de suuro sii bo ge taale bo nyi bi la suuro sii bo da yaala nyɛ na jana ba ko ke ba sii dula nyu e koron tun fula e fula wele bala karama sade bi e finkin dola mari be ada wulu dana nan duna ja ne finkin da wulu yo sai ba a keje munyala mari sade bi ha ago fali ya kala sani manja ako mo fula nya ya kala hm? mo fulo be si o ya la wala fula ko mo sa banya ya kala o ya fula nda ko nanin ja e eh, abuka fulo membo no membo eh. fulo yi mi la ñaa bala kala moo de bi ko wakere bi a sawon dante la alaw mi waka lonko nte man jana bo ko mi su do si bo tare ñi ata mo ata da e ko bi la na da do sa de bi ko fulo yi kala mi wa fulo na da ya wala kala sa de bi yo lo kala mi kala ma la wala e ma kila be salo ko no su ba to na la le men man jana bo ko wala e man sa jo mo ta wala jana bo a ba salo kono a kawolum suba sallalu kono min kolontotona bita man janabo ko yaran kila da mu ja sa sadi bi fela ya lo o ta mu karama la ya le de men fulo na da kaman jana boko na sai da folo se sai to fo ni bi na ja mu da sai biyo mu da Allah sai ne wallan ya rawa ni silanda kabro di bo lawli ya sal sal jomo ta wato folo kanida hmm, sal jomo ta o kola soro dum majira makale sang adun soro kon bismillahir rahmanir rahim bismillah nga soro dum folo ala toba ar rahman dunani motiyo ar rahim ala kyawni motiyo hmm, o mon kon la ko fun kon soro wala be jam kawlu hodala alif lam mim ayakila wala batur rum fulah في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سبع في بدء السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون نان بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم لول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون أورا ala fa ala ñaa ayo fasara ñaama ala fula min walla ala mbin mbaadiki ala yokkotono wole ɓaati yo ruumo yo ruumin koolu ha iyenole de farisinkolu yo ruumin koolu no farisinkolu min silo ye koto ruumin koolu la hmm. ala ruum kirisiyanol la wala roman jan kirisiyanol ala batilal le tol faris eranol olum wolulol mo jalan batilal le sayin jalan batilal ni ala batilal le kelede jalan batilal le ala batilal no dunaɓe kibarol yo janjan jalan batilal ni ala batilal ɓe ñola makka kiilaama ala batlaade aboo jalno jala batlaade e koy yo yo mais atanno ala kpoomo tooñaade e ɓelaale la molo kanne ko jalambatlaale fele men mo farisin kolde ye alabatlaal no kelol men mo iran ero men kolloti ñol ɗum ko to le isa la mote to le ka abada ñin ɗoole fele wala ka jalaŋa bati yeenno e ko hanni tol fa ni mouhammado keleda eɓe mouhammad nolaal e, e ko ye ala konde tooñaso ala ko wol bato rum e rum no la mi fe adna al ard banko do la sutuna o e ma rum o man jam fa la ko eran tombi wa hum olo rum ko lo men bada gala e bi eran en ko lo farisun ko lo rum en ko no ko la sagale bona sini rum en ko lo o lo fana be jole to le be farisun ko lo no la kelo walam baynana wa ya nalu min na ona nalu mino minhu ye no rabi biile ba sama ɓe noro ken sanji jom ba ko din da ba o koke dalila balete ko kafirale misilme anno kafirole misilme ono kafirol ɓeɗaɗa misilmoto hmm. kilanara molu olɓe maka ko gidawɗo so Allah hande ɓe madina soro jiɗa walla commen tan mbiɗa ala dol jiɗa makka ɗo jiɗa madina sora ɗo ka kewaña bañen ɗo ɓe makka sa mbiɗo o keɗa seedna abakar ko kela ha sa e ɓenoɗo wato juma comme ka waɗa fo jaadalan ɓe o sudaɗa ala ala ko sayagle ɓe abina kela ñaato sino tan fis abina kela sa abina kela wato juma jaadalan fo jaaro ko sanji saba fana kela ko siyadana buɗum sa o ɗo adal sanju woro wula ñaato e beennoɗal beedi a sufi beedi a sin ala ko sanji woro wula walla sanji dandan kala sanji dandan kaba sanji saba kara kono ndo hmm. holkono fii bi jee sen sanji dandan ñaato e beennoɗa lillahi l amro kuol ɓeɓe alale min kablo janni farisin kol karu min kolunno min mbaɗo anile no koola janni min kunka ka ni min kun koola kuo ɓeɓe alale ɓuɗum o yawmaide olum wolu lalade lumen misilimol be kafiron nora wolen farisin kolu rumin kolu be nora yafrahlu mumin olum limana molu be sewolan sa misime kaño ka misimo bele sewo misime suno ka misimo be suno baya atulu ala molle da ala batula be hannal ta dina kilin malfo misimo be jamfa nolo tago sala polo sa sol mm. saka aɗon ɓe dina kila alta tere kake walla majjaba kine a ne e tere ni e fong ana e fong bani ane molla e tere yala kesi anolla ala batulade kilama ala batulade wa na birin jalan batulali ye no maga sunuta kila na ala mol sunuta ila misimo ima e jalan batula la konda no far sira wino <coughs> keloro abu jalan yul sewa da maka na dina la dina fasa odoote mm. mi simini mi sinimi imamu ni imamu eh? kawan la nin kawandi la ɓaytete eh? eh, sewola ete komo sunnere fone ma sibama sufiola walla ni yene yedoya ni ɓe dunkalelbat ite oɗo fana jiɓela ba e kenen politicien nole wol ɓin takkiɗa wulondi kan sago sunnaɗɗondi wol ɓela di nolle ndekandila masakonda yetane ñande ɗon kakkila ɓo karanɗe altejen koro filaɓa annalde tare kakkila etemo tija ñimmo kaadedede ñimmo muredede atulle ɓe sewo sewola ala sunu sunula na ɓal ɓe jawlu tema annali jawol tema hmm. o yawmaide lumen na e, e rumankol ɓe farisinkol noola yafrahlu mon misimol binde de mbindede be kella aya nan mune ɓe sewnde ɓe nasilla alala makoro kan hmm, Baye bi arafraji e dina ɗunkelo mako hanne te dina kilan kirisiano lemmude Ban toon ni tolla ka alaf ane isa man na muhammad ban ɓañin dol wala ka jalagola fo oɗo ñulle sudade alala jalambatulati naden ko salafo fana kolon ko suufiyolo mo ala tata ala mo wola wala ne ala allah ɓe nimal lawla ɓay tolla fana ka fo dina towa karan ɗon nen pour disiyannote sago kafirode sa munane yo ɓeye eh, be kon yol ko yin ɗo be kano fo mi suufi o sabar usase sunniya yan surman alaka mom de ma kela kato ba ya shara fura makaro ba la mai wa huwa da ala ala aziz qurba kula man sa ala rahim hina man salama ala da ayar wa dalla ala allah dole ka kan da bakan danata kene o wato la yokholofulla wa'da ala lahi ɗo avec o feede na kon be nyi kele wala kenna ba bamolu fe ba la lahirama man kuulel lo ayo abu abo jalugol man kuulo e gata ke e ko bira o bira misal onen tol hona yo kafiraɓe hanen tol ma nen natiyake maka jan naaliyaɓe na salma arabe man kolelom yaaji hannde kala naman siyade alakin accident la moɗo fen mbaɗoya karan ima yen ɗoro yo towa karan na mecco baddina karan e fen mbama ono hadisol men naatañe ayo fasabe abdourahman tiyo ko "Akwai ko kila ko e ayol da yasa irin wannan horo kamar rota wa wannan kwanan da su yi wajen aka ahmadu wa timiji wa hassan wa tun nasari rabinu mu gabin abu hadu wa tabarani fi duka bai wal haki masu haihu rabinu mu rawar ba haka fi dara wa jiya an bina ba su da zuwa ne kuma fi ya kawo da alfula mu wal ba ta ruwa mu ya roman kwanan kala ko o gala ta gala ba ta o gala ba ta o gula ba no o gula ba ta iya biyan no kala ko kana musikuna sonin kala kala hibuna kala fa an tajhar farsi farsin ko le noro kala romo romo kan lannan ka do farsin ko la asabu awsan jalanti lan ko do jalanti lan nyame de la fra jalan batla kala ala batla o kana muslimu muslimu al fana kala hibuna kala fa an tajhar romo romo ko le noro kala farsi farsin ko kan lanna ho ka do romo ko la asabu ke wal mo kala dun kala isa la mo lan no baani dolo fana o ala moore mo ala moore hannde mi wiyete bi makki ba ni ni jaram bat lalo en kela dolo be dolo so ko de la timo ni ra kafo hanne jambe kala na be kawani la kala na kana la ja hilo ke na ka kala na do kele hanne kana o ke kala na kana la politisiya no ke na ka kala nya do kala na do kele ale kana o ke kala na kana ka politisiya ka ya eh, nyon kala na nambara ma sa ya ale kana o ke atolle mutkaran no datole lañoo kan hanna alte majaba kila alte tare tarika kilin ne mo ka ba allah do malamin ta tatol fuloti alkana o kega allah ñoo kan alkana ñoo do aljawlu fa zakaru la abi bakra de lanu yurfa fo bakra ko ha be la lafira men nan tul man kañe ko man romen wotala fa zakara abubakar rasulullah sallallahu alaihi sallam abubakar da ho kira ka hu hmm, tol lafira romon kolle kan yego bare يقول لك كان فقال سوكيلا أما أنه برور سيغرى من البيج ولا لي فذكر هو أبا كلا دلا أنه لهم أبا كلا نراه كلا أكو أي أكو رومن كل من يجول فارس من كل جون فقال أكو إجل بيننا وبينك أجل كاي فارد من داف وعد جمع دلي فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا نين نورك نين نين بني فإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا كو أجالنا كدولا هني أكبي بلايسي أنا أتولتني تولنا لا كده بما أن ألتولت جلام بطلا نولا كده فل بينهم أجل خمسة سنة أبو بكر سانجلو فلم يظهروا كمان نانورو فذكر ذاك أبو بكر سوسا أبو بكر فكر فقال إلا جعلته أراه قال دون أسر فظهرت الروم بعد ذلك Ah, yati a joojan kama ɓiye ko da ta ga sanje sañjuluɗo aka ko sañde dan men da jannin ta wa zaharate rumu baɗa za ga sanje o kora ya kira ɗo rumu natanani noroke fadalika qawluhu alfulamim gulibati rum fa gulibati summa gulibati baɗu fa galabati summa wal ha ya romin kolum no romin kol fananatana noroke le no kola dan dan kola dan tan janne sanjitantema yaqulu la lillahi al'amru min qablu min ba'du yawma idhin yafrahu al mu'minu bi nasri llah alayhi fa ko allah ko ba tan bol bin bi fo kun yanni yan ka kan yan ko la bari lo men ne nyul be kanyala wala misim al fana be kondana fa e fa sin ko buta do biro mon ko le non qala sufyan samiu ta annahum qad zaharu alayhi yawma badr na ngama ko annahum ko misim al qad zaharu alayhi yawma badr badr kala na rakanyede kafiron non Mm-hmm. da miro la wasitata a sitata isa di rumu la isa di makara kila la e rumu kol le farsum kol no le kila fana abu gani no badara kira kanje dan dan kola kila hijira na da ke ako kola ene maga kira da badar ena atirno hadisa ulumu anu e, kama lortansa سيوطي وأخي بن جابر أن بن مسعود أنه قال كان فارس فارس كلا ظاهرا على الروم يا روم كل نو كلولا وكان المشركون سنين كل كلا يحبون كلف أن تجر فارس على على الروم يدل فارس كل روم كل نو بأن يوم بيوم جلهم بدلade وكان المسلمون مسلمون كلا يحبون لفر أن تجر روم على فارس روم كل فارس كل نو كلنا بأن لم توحيد الدين مولوت مسلمون إيه، كريستيانو لانه كانوا أهل كلا كلا دون كلا golle moɗo ohmo dole akkaɓe ila dina walla silami fimi ala walla alala dina jalam batlade falamma nasar bide ayojida ala <coughs> <coughs> fulamimo gulbati rum fi adna l ard ohmin mbaɗe kala ɓin sehgale bona fi bije sinin yo rumin kolnole debata mele fonalbine nole sanjiɗantañam qala qalu ya ababaka abakare ko na sahibaka yaqulu <coughs> ey ko walamoy ko ayojiraka ko inna ruma tazhar ala farse fi biɗe sinin e ka ko sanngiɗan dañña tam romon kol bene e jola farsinkol ɗon kaala abaka ko sadaka e toñafode kila ala kumo ɓe kake toñade kaala ko hallaka illa e anna kamiruka akoɗola <coughs> ata kela toñanta ako toñaɗam italatan e akoɗola faba yowoho ala arabati kala s ila sab e sinna e ka ñonko mana janni sanjoro <coughs> san famada sabe sen na kun onana kon san wol sanjoro dumala romin kol me jono fa fara musu farahal mushrikuna bi zaka sawnin kola kan fo es eh, kondan dola wa ka ala musan ko kola da kafiran ma wa zakara zakar na sai da rafa kila nyuma wa kala fa fa kala ma bi dasin inda ko fatu la bi dasin musan di jallan qala ko dunal asab sanje tan dumala kala ko sanki toman si isabta fa jayidahum wajid sinina fil ajafo ko ala kaf ya sama kaf bayi ko jannin sen goro ko na janne sanje tawten kala ko fo mamadade senatan sanje man tambe hata jaatoro ban fo kurfonare da zoro rom ala fako faare sonkolde romu e jotorde fa farahal musimana bisaka misimol kondanda wa anzala la alfula min gulbati rom ila qawli wa adala la yukhlifu allah wa'dahu ala ko mun ngam men falante la ilaha illa allah ko kolbe jolako faare sonkolde بسبب المنورة كما لو تنسانا كلن سيوري وأخي أبو يار ابن أبي حاد ابن مروان ابن أساكي أن البراء بن أزرد الآن قال لما أنزلت ألف العام وغلبت الروم قال المشركون سنن كرك لأبي بكر الآن ألا تعرف إلى ما يقول سابق يمون مولى يزم أن الروم تغلب الفارس أتكو روم كل الفارس نورا قال وسلك صاحب النمو يتوني قال لك هل لك أن نقاتلك إبسنا نيفي الله fa bayana ho wa bayanahum ajran iya wato kennetema ga fella fa halal ajra qalwa yabluka rum faris a fela wato sira ne sanjulolle faris hannu bi roma meno fa baraka zaraka na sauran fudar kina fasaho wa ya suna kara aya ko wa kala da abi baka aka baka ma da aka ila hada mun bin yin fondo ade wa rasu dan dira kala ko tasdiqa lillahi wa rasul ta la da aran ne kira la ki bara ka ka tun ran ko ko na fadda ki bal no la janne sanjulu wala janne sanjulu fa ka ko ta'ridulahum wa azmul khatar ta'ridulahum ya fa ya tan da wa azmul khatar fi problemo wata waji alo ila bi da sanara ka sanjulu لن دند فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال هل لكم في الأود فإن الأود أحمد أقول فالت مرباي كلا مرة قالوا كنا محان تلو أنا أقول سنجمو مواجه ثم لم نتم تلك السنون وسمع لمن نتم حتى غلبت الروم غلبت الروم الفارسة غلبت الروم الفارسة فروم كل دار فارس كلنا وربطوا الخيول يلس والسيدي بالمدائن ساتر بانو الروم أن الروم دون فقمر أبو بكر فجاء به ya abubakar ya hamilu ila rasul abubakar ne ya kuro mai lada abubakar kan yada san ba kañeɗa samba ñon ko mboɗen fa kala so kiraga haada sod to saddiqu biha kaka ñumon ba ya ta nde to etelaɗande wala ha e konga men fo aɓe kella ha sai sayni e fedla ete kañete to ɗon kañe dow kolo maro falba a akoɗo ɗon ɗo fekiyato akeje ƴimata ani e, e, alsara mu nafo jam alantoɓe kañuma mhm. alsara ko ke maro bunda comme instant ana suuɓore ndor ha nin suume suumen dan ako ɗola ngakkimela yakkimela walla na fella ha ndolla e suwol ɓen bulu jande sarete bay suwo walla man kañi suuɓorende suwol togo sa yitola suwo tedialon ko hani tele do daga fundi ya su boro la don len du mamboro nen ni na da ko do la na ko do ta la ya la yo men te nyo dan na ton bi fula fula be men na nyo dan tema e ga on ma se boro to le tema nyo boro fana bo la nyama fula fula be men to ba ko da kat kare be no a nino e competition koɗo lanɗo kedo e ɓaala koɗo le tapon par ce que aɗon koye ɓanola ayiti alon ko kate kira e men fole ɓe kala ha min ɗo malon oɓe fula fote laare nakkumoa sa ye fella e fella sa anata nake sa ene arala fewota e ɗo koɗo ta par ce que a ete ɓe laare nume kaɓe kelle etete fula fulare alɓe jemoye sigia hadiso

<clears throat> وكان المسلمون مسلم الكرا يحبون بلا فين زهور الروم برو الروم كل سكانيا عليهم فارس كوفتهم lannan kado tol wa iya ne romun kol ahlu kida to lan kida to dol tamu tawra ta tin do injil ni dol tamu qur'ano o fi zalika yaqulu ala qawto yawma o yawma yafrahu al mu'minu bi nasrillah min faari senkolu iwo min kolu yo no misima ɓe koddanna alade makora wa kalata kurasi kurasi soninkewol keda to heɓo zuhuru farsi walla fita farsi soninkewol le kadu, leannahu kaatu toon wo yahani farsi soninkewol ala ala kira to da kira abokan wala iman bi ba basiman man lake to no jalambatu wa ne la jalambatu dinola ɓen o kan ida mala kaño fasa فلما أنزل له هذه الآية دنيا خرج أبو بكر رضي الله عنه يسيه في نواهي مكة أبو بكر سلام بيدو كنا أبين أيوكا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب سيغلبون في بدء السنين kala nasibu ako aya rumun korno biide ɓar sanjiɗan tan ñaaɗo rumuɓe farsinkore be joolede kala nasibu wonko min su kuresi kuresi da abibaka bakara zaka baynana wa baynakum yasum sahibuka ye e, alannitema idara mo kañum fa fanti narum koro mum koɗo sa tugala fasibna farsinkore no fi biide sen sanjiɗan da a fala nura heno ka araja ga fella تلمو قال اكو بلا حكا فلا وذاك قبل تحريم الرهانات اه، ما تلمو ما حرام ما نف اه، ولم اه، لطري ما الله عنه والمشركون امن كافر ولي فلا وتوادا رهان رهان تلمو لا وقالوا قال ابي بكر لما تجري بدا ثلاث سنين الى تسع سنين من ان كاك سنج سبا كراكون فسمى بيننا وبينك وسطا تنتهي اليه sa lo tem ko sammo bayna se tasin ko to sanji wor kaman kaba sanji sama kala sanji kono to sanji sanji dandan يكون بلغا كندو تيما يكون سانجورا فما دات سيت قبل أن يجهروا سانجورا تنبيدا وبي نامني كدورا فأخذ المشركون رهن أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر بيلا بيان تعالى فلما دخلت السنة سابين سانجورا نجان سلا زهر روم را فارس روم كولي كور فارس لدى فأبى المشركون على أبو بكر رضي الله عنه يا أبو بكر رضي الله عنه بتسميته سيت سنمنا آكسانجورا قال كل أن الله قال في بدء السنة فأسلم عند ذلك nasun kasiru ala ko sanji dan tan ba sanji dan tan ma sanji tan si ka ba sanji saba kala sanji ta ko ko sanji dan tan e beren kuma kala to na mo jama to yi Albe sabar, albe vakille. Ako ako. hade sawel mu wani woro kemen luru tan sey anin saba wa khayati mi a hasana ibn jare ibn marra an ibn abbas radhiyallahu anhu anna rasul sallallahu qala li abi bakr radhiyallahu lamma nazarat ila ni fa abakar bi ayu jira al fulan mi mo wol bati ru ala yu ghalib al bid'a dun al asr ako fo jama jama abakar kurban kama ne ko sanji danda wala men ma sanji tan oɗon nen sanji tan o sira ko manke kala sa fof ka bayta ade sa wel mu wonno woro kemalol tan seeni nana si yewti waaka ibne abdoulhakam fi fotuhu misir o ibne abi hatim ibne marawal bahake fi dalail o ibne asake an bne sihabi radiallahu qala balagana anna al mushrikina furata makka sonen kewro kano kila jadina al mushrika misimol ño sabañoya o hombi makka ɓe makka e konaka ho ko arrum har kiraarum ko mutu atwa bol to kidabu ti yalla mutu taw ay bible wa qad ghalabatuhum fa al fursa fa farsi jalam batla li no wa antu atul tazamanatu lakan fa annakum katulu mo ñamen ɗum ɗole maka jalan badla baatol kew kana tiyol fana ko ana tiyol mbal nolal وأنزل الله ألف لام من غلبة الروم على كو يروم كل نبي بين ولد قال بن شهاب فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال إنه لما نزل هاتان الآيتان بدن آية فلو جدا قامر أبو بكر بعد المسلمين سيدنا بكر نسون كل في الله قبل أن يحرم الكموتم لتري ما حرام يا على شيء فإن إن لم تقلب الروم فارس في بدأ سنة نين فارس كل روم كل مين نون سنجدان دون ŋa fendi ye fen la min na kaŋlo to woyata fa karisa kira ko lima fata mana ne fa kullu ma duna al asir bida na janni sanjitante wolon ɓeydade sanjita e santil wolon waaliyoto e naten kamaki fa kana zuhuru faris ala rum farisinkol naata rumano fi bidesin sanjitan tan jannin tan kasi summa ashara llahu ruma ala farisi alan naata rumankol kañande faris la zamanal huɗeɓe huɗebiya sahon anole ɓe ndefa farhal musum misimol sewota ɓe zuhuru ahlal kitabe e tubab walla jarambotlal no wala a no usasonen tarbole jam fama beɗa de don na to da ka alfa in nin tuwa ko wala to anin luwa anin politiko yalon han ni ni ta so fi wala nyon so nyal ndol la nyan na nyon fa saran kana nyon nan bar ma sha ko do kare dokare ala ya kila ya kidabo ne sunna lo gibe حديث بالمؤن وركه لولتان سين للسيوطي وأخرج الترمذي وحسن ابن جابر بن مذهب بن أبي حرب بن مروي أن أبي سيد قال وكان يوم بعد الزهرة الظهر على فارس بدرون فارس كولو رومان كولو يعني بدر كلام فعجب ذلك المؤمن المؤمن ويمسي مولنا بدر فنزلت ألف لام غلبة الروم قراها بالنسب على قوله يفرح المؤمن بالنسب

ya ayola mo bin binnasra qala ko farhal muminu mi simol sewda fo farhal muminun mi simol sewda be rumurum rumu rumu kolla kañola farz farsi farsi jalambatlala kan qala tim ya hakaza kala galabata rum rumu ha nim ɓeɗa kira wana kala ñafula sotoda golubate rum galabate rum golubate rum ya rumen kolun no galabate rum rumun rumen kole noroke ɓa fulo ɓeɗa kira kala ñafulo jiɓe حديث يقول المؤمن ورو كم يقول تنسي عنه ورو سيأتي وأخي ابن جرير ابن ماذا والبحث في الدلالة ابن أساك من ترك أتر لأوفي عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم أغلبات يفهم قال هو قد مدى أتمنى كان ذلك في آل فارس ورم فارس من روم تيما وكان الفارس فارس قد قد غلبتهم قد غلبته يروم كنور farisira holo no ke gelen bata summa ghalabatu rumu ba'da zalika walla summa ghalabatu rumu ba'da rumun kol fana na te joto wal taqara sasan kila benda ma museke al'ana arabul sen da nyora lon kilo wal taqaru ma faris rumun kol na farisan kol sen da nyora lon kilo Allah wa ta kilo فنصر الله النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ما حنا من بافي من المسلمين سمودا على مشرك على عرب سونين كولا كان جلم بدلا ونصر أهل الكلا تباب هو على الأجم موسم لكان ولا رومين كولو دي أي هو فارسين كولو كان ها ينجلو جولون فلو بندم yaala e ka fona ko jalambatlale jalambatla nan le bal tur fana no altennora korek bare longmen ñoroɓe kela ba da de ñin ɗol keleta romunen farisi ñin ɗol keleta kuresi nin kiila badara keloto kiila ye no inade e e jalan jalambatla do no jana farisinkol romin koleno kala atiyaɗo saldo aba seydel huda en jaratan ha buñinen ka fa kala ko el takkana marasa sala ton nen kila sintan yola o mosekere an nen arabu sonnika comme nen kila ta nen arabu o tata ɓen ol takkati rum romin kol fana ɓento farsi nen farsi sonin kewol farsi sonin kewol iran fana sara fana sara ala musekila arabi fana sarna yen tolma koye gannoroke ala musirke ala arabu sonin la wala abuja jamano wa nasara ahlul kitabi yatuba wal faramako rum ala al majusi sonin kewlo kan farisi so farihina on to kontanda be nasira ala mako iyana kantol mako akiram bol kontani fulade ala al mushrikin tole arabo sonin kewno farihina kontanda korege be nasira ahlul kitabi rum kol fanara noro ala al majusi sonin kewlo kan manimo erani sonin kewdo wa jalika qawluhu wa yawma idhi yafrahu al mu'minu bi nasrillah wala na ala kolon de misima kontani ala mako ba fulo dubul dubulta kafirol fana ala sunnara dubulta allahu akibar حديث أبي المؤمن وراء كمل التنسى عن وراء السيوطي وأخي ابن جهب بن أبي حاتم البحقي أن قد ألف الله عمية وغلبات روما في أدنى الأرض يا روما قلنا بلا سنو قال وغلبتهم أهل فارس على أدنى الأرض فارس قلنا بلا سنو الشام ولا شامل seria Siria. majin bahum قالوا لما أنزل الله هؤلاء الآدمين علينا آية الجند وأجلوا بينهم خمسة سنين وأتمن ليتم سنجلوا فولي كمال مسلم أبو بكر ما في الله مسلم الله كرر لطرد أبو ولا سيدنا بكر أولي كمال المشركين أبي بن خلف ما في الله كافر الله كرر فنيكم رأنا فهم أو كرا أبي بن كافر وذلك قبل أن ينهى عن الكمال ورمي ممول فرن لطرد فجعل أجل وعد وسيد ولم تزل da ruhun arafari ruhun manfarisin kolonu fasarar musulun kimanin kafin na da kowa babakar na biyan dinu fazakar zarka asabu na sassari na ita da fakira fakar ku alamtar kuno a an to a jalo a donal asira fawatol man hawla ma ala ho sanji tawman si ɓay na faynala beɗe ma ɓayna sala a asir bay sanji dan dan mum men de arabe konɗo sanji sabana sanji tan tema sanji lolu sanji o altanna ɓe on tare fonen sanji tan sida e meno fa zayaduhum ya o ma du oma duhum fil ajar ya wato ko sansi ɓe on kafu ga wato kafo ala na lawroma ko fa fasira ala farisi fa kolo ke endara se sabo sen yorolo kumudo min kemaren awara ni ala be fakana zaka e ma jo min al hudaybiya wadu ma be bokan na hudaybiya ina da ma ko kero kada romu ne ke ba misima la kanya da wala wa kana sadda allah bihi al islam wa kada ko misima san fa huwa qawl wala ala yawma yafrahu al bi nasrillah wa o o on simaro kandandara ɓa hadi sawir man oro kemlo tan sanen sey sirt wakaye bon abi hadimol bahaka an zubair alkirabi kala raytu galabate farisi romo ajara de romankolu e eh, eh, farisi noo walla falisinkol lawro min kolu nongay summara to galabato ro mo falinga ro mon kolu fanaje falso ngani noro fulo be krante nyarade summara to galabato ro mo simina falso woro nata je fana mi simol na da nyul be no ye falsi era nin kolu no ye ro mo tuwa wol fana na kisana o zuhuru mo ala shan wala era ki abe krante nyanga abe jelde mi simol le sami banko no era ki banko no arab sonu ko kullu zakafi khamsi asra sana sanjatan nin do lo do ma en be kɛlɛw n'a kira kuma ko bɛɛ yɔ sanji kɛlɛw sanji tan ne pake tan ni saba ka kira maka sanji saba dina ba kullon sanji ta ba banko da maka sanji da da madina a man da yin nori nori mun be kira in sanji dan dawo kono أليس بالمؤن وور كما لول تانسي أن كنون دسيوت وأخي الحاكم والصحابة أنا بدر رضي الله عنه خلق سيجو أقوى مول بنا يقرأ غلبات الروم وإنما هي غلباتهم أقوى دول بنا غلبات الروم هذا غلبات الروم طبعا ينقرأ نعبد غلباتهم غلبات الروم እኮ حديث المغني كما لولو تانكون عند سيوت وأخي بن مرة أن عبد الرحمن بن غانم قال سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه عن قول عن قول الله ألف لام ميم غلبت الروم أو غلبت الروم قال أقان رسول الله ألف لام ميم غلبت الروم والله غلبت الأكل من غلبت الروم لما فوق غلبت الروم ako yata kalande alabatulum la walla olbatulum أليس يعلم أنه وراء كما لو تنك أنت ننكرن وأخي ابن عبد الحكم في فتوه من سابن جرير وابن منذ أن ابن عباس يدل أنهما في قوله ألف العم غلبة الروم قال وغلبتهم فارس كل رومون ثم غلبة الروم فارس روم كل فنانة فارس كل نو وفي قول في أدنى الأرض قال في تلف الأرض أسأل بانكو دلار من جانفا ولا سيريا بانكو حديث أبي المؤمن وورو كمل لول تانكون عندنا فلسيوتي وآخر يتبعنا في الأوسط أن ابن عباس لأنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البدو ما بين السبع إلى الأسر نعم بدو لن سنجور نسنج تنتيما حديث أبي المؤمن وورو كمل لول تانكون عندنا سبع وآخر يتبعنا في الأوسط ابن مطر أن يعرف ابن مكرم قال قال سأكرك البدو ما بين الثلاث إلى التسع ولن سنجي سوى نسنجي كنا دنا كما كرول من يجعل جعل فنجعل أبي المؤمن وورو كمل لول فنكم دننا نسيوري أخي ابن عبد الحكم في فر موسى من تارك إبراهيم بن سعد أن أبي الحوائز رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنين ما بين خمس إلى سبع سنجلون ورورتهم حديث المؤمن ورورتهم لو تنكم دننا نسيوري أخي ابن عبد الحكم من تارك الكلمة أن أبي سعد أن ابن عباس رضي عنه قال البدء سبع سنجلون حديث المؤمن ورورتهم لو تنكم دننا نسيوري أخي ابن جاء أمر رضي الله عنه ألف الله من غربات الروم إلى قول أكثر أكثر الناس لا يعلمون قال ذكر غربة فارس إياهم فارس كل النور وإدالة الروم على فارس أن الروم كل فن على فارس كل النور وفرح المسلم مؤمنا بنصر الله أن المسلم والفناس يورد على ما قال على كلا الكباب والكيف ما قال على فارس فارس سونين كل كان من أهل الأوثانات من جلمر لا فارس كل mi simolo jande usasi afan jamo karambo barate wala da baram hade sawir mo ni woro kim lo tan ko tan woro siyore wa khabrun ja an akima an rum o fas iqtatalo kelo dun da rum nan farse tema fi adna da sami ma han bangod la suru kala ko adna al adu yamazin ajri ate walon ajri ata ka asudada wala biha iltaqa o benta o fa hazmatu rum ya rum konno fa balaka zalika an sawfuda kila makka wa sana sabahum bi magod bi makka fa shaka zalika alayhi ko laatiyama baye ko sonin kewɗo jalan badulale ala badulale no o kane nde soso kilaka yakka hañin kono a yeji halde on um yina minal ma joosi sonin ke kon fin karambala jalan badulale noro ka ala ala kitabe e to babora ka min roma roma ala badulale hannde nete dina kilam o far halo ko far kafiro kontanta be makara makka kafiro lu ɓaye tolle ni rumo e farisin kol be jalan batu dino to o sata mo e dino nen ya e ala nen kila ni e musimi a nen anen kristiani a fala ko asabu nabi sallallahu alaihi wasallam ni kila sabul tar sai nyola fa qalu ko innaka ru ahlul kitatul nol de ko ko atul ka to mo kitabul tiyalla to qur'ano wan nasara nasara ahlu kitabul ko mo kitawti yalla injil wa qad zahar ikhwanum ba'din jalam badla le kutu min al fal falsi jalam badla ala ikhwanak al ba'din jalam badla kam min al kitatul al badla kam min al kitatul wadin jalam men ko ala badu wa innakum atul in qata in qatal qataltumuna minna al kitatul lungo lana zaharna lana zah lanasharna alayk wallahi ben kutlal lale comme en jalantiole alaɓatlal no ñame fa o sabula an jalola ala ayojum awala jiyo sababu mon quoi alfulamin يقول باتر فخرج أبا بكر رضي الله عنه أبا بكر فند إلى إلى الكفر كافر وتم ألف لا من غلبة الروم فقال فريتم بظهور إخوانا ألكون تاندد بظهور إخوانا الله بعدون لا نور على إخوانا يم بعدون فلا فلا فلا فلا كنتان ولا تقرن لا أنكم على تلنيا سمان لا الله كنتان ودان دالجي سود سمارا فولا كد على لا تجهلنا روم على فارس روم كل بنا فارس كل نور سنجدان تنيارو أخبار amanna bi zaka na san dolla kila yoro fode fa kama ila eh, ubay ibn ka ubay hulta abubakar nya don fa kago kazabta yewul hmm. fa qala abubakar abubakar ka ko da ake akzabu ya adwa yitile yewul ya da ala jawye nyonen nan hmm. kala ko en nan dolla uhibbuka eh, asara kala isa, ni la fanga biyan talla min nin ta ubay la wa asir kala la fayin zaharatin rom ala farsi arimta ne rom e farsi no lungra beta fayin zaharatin farsi arimta ila salasi sinin nin farsi da noro ke ngata ngawa yi saba ya notan fa jaba ka nuhu ila nabi sa bakana ta kira fa kibara fa kala ka ma haka za zakar zakatu dama fota dama ko sanji sabat en namal mina sab salas ila tise ni ko sanji dantan men ta sanji saba kara kamando fa hu fil khatar eh, eh, kola denja kan afa kaf o hu fil ajal wado fana kaf walla khatar wala mu albiyan kafu omaɗa aji ala awaro kafu albasanji saba alta hannalɓe ɓeyan kafu la kabatan fa haji abacar dirano falaka ubay abacar finani ubayraɗo ɓen fa kala ko allaka na dewda kuraman kefe kala ko la ma man ken defe man nim kala ko taal na o zayda ka fil hatar fa amaɗa ka fil ajal be la fara be onto be la fara waɗoɗo fa jala miado kulus sa mbeyan kela ela ti sesen janni sanji kono kala ko kadi faltun sa sayin sanji saba nga boro janni sanji kono mbawi bide a mumende kaba saba kala kono sayin ɓe ñon koma keme di kuma mallon a kayan defna ɓe ñon koma keme di kuma mallon yoro bato abakara nata kañ kilala kumoloɗo abakara yala kila ka ko ani a kaya ko mune ɓaye tellatola kontele ba o ya eh, eh, kuta alare eh, ya dukwanta wanda waya ta ko a ma haram ana ba ka na ranya kuma kemo beta wa ta ko a ruku lotori ma haram hadisa yi mu wani wuri kemo lotan kuma don ne sai su yi wa kai bin ga an sula da kara sami da ibn umar Jala jalla annahumma ya kara alif la mim ghalabati rum qila lahu ya aba abdurrahman ayy shay ghalabu qala ala rif sam rumun ko le ka kai yanno rakama kama re sami dan ala لا ولوكن حديث هذا المؤمن ورا كمل وتان كن تان كن واخبر ان جل ان بن جل لله الامر من قبل ومن بعد دولة فارس على الروم ومن بعد دولة الروم على فارس قول على بول من قبل جن فارس كل كرم كن ومن بعد ان روم كل فارس كن نو كرا كورا جومبلو كوبي على بيرم بيمان في

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون آية أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون تنفر ولم يكن لهم من شركاء شفعاء فكانوا بشركاء كافرين الفعل لن يعيو فسر ما تاخد كيمون للمحول يعلمون ظاهر يغان سنمولون من الحياة النادنا بلو وهم تلو أن الأخر ألي كان هم تلو كافرين بني الله كما الدنيا تبابو لها برو الله كرا ما هو اللي من دين من توقع كان يدنيا كودي كلام الله يدنيا wawole duniya lon iko seksidiya ba wawolla kuolo kuolo oɗum ran alfalman san tuwa kuolo ana tuwa kame malla fal ana tuwa boro eɓe kala fal hana tubabo mano eɓe kala fal kono alfal han tubabolla jammande malla fal tuba garora malla fal iko moro e sa sa pon ya samba tuwa docteur ya tubabu docteur ala courant resté o kono e courant je boro haja fadula boro na la londo daw akare moro bala akare konte de amme je de la londo danda jam ha akare dunda fa courant ke dara mhm. a konni na tale moro ka e konni ko ala ako ya ala mun zahira min al hayati na konni le dunya la courant man ke arga na fendi lakira fendi dunya khalo ba ba hana dinna ko ɗon a paale semba tubabole ba ba ala koye tumaɗe duniya dinna ko faali ko ko la walamo ayo do so rum bor korode ayo worolo sotorum boro fasal kam tawde kemole afaña tubabolo e duniya kollo no laakemole ɗi wara kuma ayolo mo tata moluma to me ke wannoɗo da dinna ma no dino alenga dino karan ina karannaalu ɗo yahata awa lam yata fakkaro fo mi mira ban wi am se temira e fonto ban e mira ni ala tema e mira damma e mira fon fon jato kal tawan dan mira dan ma khalaqa allahu samawati ala man sama dada <clears throat> wala dan ban ko ma ne fon ben hon be son ban ko de la bilaje fotto nyane sobiya wa jara ni wa do musamma e men lola fayinna kasila jama min annasi mawlukum bilaqai rabbi maroɓe ñoya la kasuna e balantawma comme allah naɓe ɓenne man sowotola ayase awalam yasiro fota tamal fulade de banque o tamal wa fa yanzuru ya jiɓe kayfa kana aqibatu laya molla ko la banque da ñaali min kabule hen janni toto kana kano kada asadda min hon kowa o lesa mbowata makan kolotide wa sarula adda e kotu banque o kam wala siyara ma kankolam ma kamana beƴƴe hano bon so ɓeyete tulbolu <coughs> wa amaro hande kamen si maya haban aksara wala siyara min ma fora amaro haydura kamen si mayande <coughs> walla la fasle tiyal yela jorol men mimen do ko ya satol men lo mo ki ya sada wi la kilal do be bunja alo wol o di alo ba kan wa ja atuma nata wala ka rusula kila mo bile bayina nin dalilo karuna ko rusya de fe nyaw nyaw do li adat ɗum dalilon nadata kiramaɓe fama kanal alamanke lyasdima nasiye toñum walaanke mbaɗa kane kene amsan yasdima fon le fan toñe aya ko noon alam ye toñere ɓay kede fan toñerade sumugo kola kane aqibata llahi molla ko labon kata asa ussuwa mene kujawo ke an kasabo ñine soso ɓe ayda alal aya ya soso o kane kiraɓe alqur'an o holla kirawo tambiraɗo yastahsine ka jirala e dinomre feyaronin jele feŋoto tan allahu ala yabuda ola halgatele kadi daro dete summa wiɗeɗa kadi daro abina sen kanna wo kola molo wulta abi sen kanna deda comme bili e deda folo keñama summa o kola ilaye kada ala kan torjawna ala beɓe murra kada ala kan tan nin kira o yom alkewlanta kom salumen aduna ɓe kirela yoɓole sol mojjul mono mokrom ɓe ɓe jikla tera ɗi yoɓole sa ɓe jikla tera al mojjul mokrom tanne fo wala miya ko amande allah homole min suraka ira jalan sufa min si kanju ida kan jurla sudo ala jalan da kan naso kan foro yala o kane sike ɓe suraka ira jalan ɗo kafine ɓe balan ne mana wa jalan ɓe balan na kom ɓe suraka ko aliyantolake fulade kahina ɓe ɓalan jaran ɓe ɓalanna kalen ke jarantede yirolem amanke alata ma faka ni ko a karaɓa fana man mba kan man sen mba ɓola tanne to akala mo tuna akota bayen lan jeeɗo ɓewato yarhamuhullah wardiallahu anhu o koranye ayolu koto tawde kemole fasara men kan san kila fasara hadisa yuru mon wala kema won ana ana ana ana ko dolon ko balan yuru mon wora kema won sago londo hadisa kilan fula saba nan lolo fo yuru mon wora nda kun den ti hmm. bi nan bakra fo soto rom ako akhaje bon jere bon abi hata bon ambassade la no ma yala mona zahira min al hayat dunya dunya balo yalon yani ma aifun la balo mata ya guru suna ha ya guna balo la ana karam balfon me ke onen do to akra yano le mata ya guru suna mana ka tutu ka wadu juma yalon na <clears throat> ni la ka ka dino kre ni sanjan waro fotel kando foka kuy foka wadu juma la kuy foka tam yo yalon ya o mata yeso mune seno kake waatu jumaa yaalon o mata yasune feŋol kammo waatu jumaa yaalon ila duna balo ila mekkeo nila jula nila senno nila tuwa kaŋo ila politikol yolon ɓuri ila saljimuto eh, farto nin sunno ni ila salwa kabla nin baɗa imolno حديث أبي المؤمن ورك ان كل واحد ابن جرير ابن مزي ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يردنا بلولون يعرفون إمران الدنيا دنيا لونيا نعم. <laughs> يولون أيوة وهم في أمر الآخر جهال نعم مجاهلون ردنا مولون فبون لونيا نما da bunjan tiyalla ni bun joran lo أنا ya belu ni ko kuran tiyalla kuran joran ni yo foye ila fala jiyola dunda pompi joran lo ni yo ilafira buŋol lo la karon na la a na fenke ñaalu anin anin pempendiri ñaalu daal poose ñaalu yeldin naalu buron diino de moolu حديث أبي المنور كما رأى النفسير وأخذ أبو الرزاق بن جابر بن مزيد بن أبي حاتم قد رضي الله عنه في قول يعلم من الظاهر من الحياة بن ابن بلول قال يعلم أنك جاري ربي سنة يعلم وهي الفرع نذا مكة وبيها نذا وآخره حديث المؤمن ولا كما عن الناس وسيد واخر بن ابي شيبه وابن جرير بن مجر بن ابي هذا ان اكمل عنه في قوله يعلمنا ظاهر من هذا ابن بلوان قالكم ما شيء بلوان وما يسال من بلاده حديث المؤمن ولا كما عن الناس يوتي اها واخر بن ابي هذا بن ما تبع عن حسد الان في الايه قال ليبلغكم من حزق احدهم افراد الدوك ولا حكي دياتو بامر الدنيا على دنيا كور ان يقلب الدرهم على زفره فيخبرك بوزن بوزنة وما يوسن يسال الله أكبر أي دنيا لون أي كدو لون يا غلب ناس كدو يلا من دا على زبا كدو لندا ngorong kam kaka pesal فيخبرك أسيك بوزن يا pesal بكاينا كرامة جلنا دنيا pesal بتاولا أي كدو لون فو أمام pesal لون ناتي أوانسون ɓara booɓe o maayo sinu isa allah salñamuno ɗon fo kiɓor hadisa ɓilmoanni woro kemoworonni lolo siyoto wa xeebun moore an abdoulah bne amoro fi qawle kanu hum asaddu minum quwa wo molle sembo watarangamol halak qala ko kana radi memman kana qabla kum baynaman kibahi mir moolu sotoda duniya kono ala en sange ɓen dan fulo tema asi aɗa maylote

حديث المؤمن ورك مرن وفير واخذ ابن ابي ثيب ابن ابن منجي ابن ابي حاتم ومجدد لانه في قوله واثار الاد قال حرس الاد يمن سنه بانكو لكم قول ان يقول منك بانكو الموصل بيرم ونور ورا كمورا ورا واخي بن أبي حاتم عندها في قول أثار الأراني منك بانغو يقول جنان ها وأنها جنان إلى كادينول وأنهار عن العدال والوزارة وزور عن السنفون وأمروها يمن بالو أكثر مما أمر ولا سير السير قالوا عاشوا فيها أكثر من عيشكم فيها إلى بل ولا سير إلا بل ولا مي حلقة فقاتل <coughs> بيرم ونور ورا كمورا نسيت سيوتنا وأخي ابن جرير بن منذر بن أبي حاتم بن أبي سعيد أنهما في قوله ثم كان اكبر الذين اقول ملك ولا بنكرا أساء من يا جويان أسوما في بول بيتك قالوا الذين كفروا جزاؤهم العذاب لأن الكافر الجزاء إلى جوع العذاب أن كان كرههم ثم كان اكبر الذين أساءوا السوء حديث المؤمن كما ورد قران السيد وأخرج الفريابي بن أبي شيبة مجاهد جلانه في قول أساءوا الإساءة جزاء المسيئين جوما أكذو جوما جوما أكذو جوما كذو كلا أكذو جوما حديث علمون وركبون أن يكون نسيري وأخي من أبي هذا من أباس هذا لأنهما في قول يبلسوا قالك يأسوا يبلسوا مجموعة وكلهم بجغلات هذا حديث المؤمن ولا كم ولا تن كل واحد على فرياب ابن جاي ابن ابن أبي حاتم مجاري في هذا قوله يبول يكتسب يكتئب أبي شيبة أبي حاتم مجاهد رجل أنه قال يبلس قال يكتئب جلته حديث المنور كما ورتن من سبع سيوت واخرج رفع ابي ابن ابي سيوت ابن موسى ابن ابي حاتم رضي الله عنه قال الابلاس الفضيحه قال مولى زمان لا هذا مولى ما كون مولى لا Isin tangalu ba malola lu men na nya jama ebe fin na ka ire ba lu nya ko te wala ɗomen adum baba fala yenne wulu yan kanka to ɗin ba siyala ya kamma mo kurma be malla la ka alman kana malo men be malla la kana malo ndi fe to hmm. malen tanka la ka malo ni ana ngai bo na yan kanka to alman tanka la nyina ngadu na lo mandi no lo hmm. momo ni misi mola mati alma be ala dino lo ala abatu ñaŋ ana alama mobe ya kulolo mobe ya kotolo be ye a be janni kafa mm, alala barafa na fana la hinantiya ka alahu ba kawsa baraka en karandi ñana nin ko en diña ma fo abda man siyuti ya baraka don sa fo ala ya baraka ala ya baraka ala ya baraka mm, ala ya baraka mm, <clears throat> ala ya baraka تبارك رب amana به بائه وأهدى إلينا ilaina من سمائه رسول rasulun safa adwa ana جزى الله خير الناس خيرا جزائه ويساره أنوارها تدبلا على بركة على بركة رتوك على بركة كالون دولا مي مونترو واري سانجلولو نيمان بركة تونو ale ala kano ale kila kano ale lando kano ale formo kano ale baka fu kano yin kano be alma ale nal be kan si ma ko la le nal da arjana kan no sura kan yar kan no nin ka yi jumala baka sura me mol kan den kila jama mol su sun de kan nan kan dur Eh, mal son sonkoni ñon sabol gada hakkila watiyol la ala jana ka salato nen salama konde kilama jumaloga tiña alaya man sa ma dima e ma diya fega ma diya fe duñammaga de a sewmaga sewma en sola nemo jamala a noro en kuloro ma aɗum annen kilañima anenebe onen kilama anen ɓemba adama ana diñima ma anen seednaba kam anen saɓe toma anen kilama doɓe anen jamano toma anen kilinkinnaɓe anen siyuti anen lallume toma anen joɓo kundaɓe anen fofna kundaɓe anen fofna kewa ana baba nyima ana folla nya ana mama nyima ana kira man dobe do kira kiran kina be malla da na mala alai min annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa asma Allah ilaika Allah siya kana ta amin ala bayan du'a jabira ala baka je kitinya jiki ma fa mansa ala ma je kol ma fa ala ya du'a jabira o man miran ba ka so ho ma mansa eh, so ba kun da na la talbo anan du'a ni ma ne london amin ya kun da amin. Kila dua ni na dua na Allah dua. Amin. Amin. Amin. Amin.